Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Zip TV. Yanzu yanzu gaskiya ta bayyana akan kisan manoma ɗari da goma da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi wa yankan rago. Farfesa Babir Kabir Isa da fatan kana lafiya. Wannan kisa da mayakan Boko Haram suka yi bai girgiza ka ba? wannan abin da ya faru yanzu majalisar ɗinkin duniya suna nuna mana cewa mutum ɗari da goma ne suka rasa rayukansu kuma sama da mutum ɗari sun jikata to abin da ke faruwa a yadda bincike ya nuna mana akwai wani ƙauye ana kiran shi kormoshe a nan kwanaki can baya ba jima ba ana ganin mayakin boko haram ya zo ƙauyen yana neman abinci to garin neman abinci kuma maimakon su bashi sai suka kame shi suka ba suka ba hukumomi to wannan ƙauyen ana zargin sun je ramakon gayya ne saboda kama ɗan mayakansu da aka yi aka miƙa hukumomi to kaga wannan ƙauyen ba a magana zabar mani ne ake magana ana zargin manoma mutum arba'in da uku ne aka samu sai yanzu majalisar ɗinkin duniya suna nuna mana cewa mutum ɗari da goma ne. Wasu na ganin gwamnatin tarayya ta naɗa hannuwanta ne kawai ta bar shi gwamnan ya je shawo ta can. Domin wasu makance idan da wata ƙasa ce da mai ƙasar baki ɗaya da shi za a yi jana'izar mamata. babban matsala shine abinda bamu gane ba kuma da muke kokarin mu fahimta shine kaga akwai sojojin Najeriya suna yakan mayakan Boko Haram akwai sojojin Niger akwai sojojin Chadi akwai na Kamaru kaga na farko kenan kowa na kare nashi iyaka sannan kuma akwai haɗakan jam'iyyar sojojin wannan yankin da ake kira multi joint task force na lake chad kuma abin sansanin suna chadi haka shugabancin na Najeriya to da wa'annan haɗakan nan da wannan a ce an kasa san wannan abu kaga akwai walakin hmm. walakin goro cikin miya yaran nan shin babban ayar tambaya a nan shine ta ina suke samun makamansu ta ina suke samun taimako wace taimaka musu wace koya musu wannan ayoyin tambaya ne kuma da in ana tunanin an fahimci menene matsalolin yanzu gaskiya abin ya canza salo rawa ya canza kiɗin ya canza gaba ɗaya farfesa kana nufin ba su shine kafa daular musulunci ba kenan? eh to kaga akwai matsala ita ina aya qur'ani ya ce maka yanzu ka samu mutum yana noma bai san hawa bai san sauka ba a kashe shi ta ina aya qur'ani ya nuna cewa ka zauna ka aibanta mutum ka ce shi kafiri ne duk wani akwai matakan yin haka ba kai tsaye ba to kuma abin takaici ne wanda ya kamata su fito su yi magana ba tsaye kowa na tsoron rayukan shi ya kamata yakin nan ba kan gwamnati kawai za ta yi ba limamai da malamai ya kamata su tashi ɗai su sadakar da kansu a fito a yaƙi aƙida na farko kenan na biyu kuma gwamnatin tarayya ya kamata ta canza salon tafiyarta su fahimci cewa fa akwai ƙasashen da suke yaƙe da mu amma ba ƙaunar mu suke yi ba a wannan lamari in ba haka ba bai kamata a ce yanzu shekara goma sha biyu magana ya ki ya ki cewa ba ya ki tura sai kuma ƙara hayyaka yake sai ya ƙara lalacewa yake akwai munafurci magana nan akwai kasashen da suke munafurtar mu mu fito mu nuna wa duniya mun sani ina gwamnatin amerika da ce ta kafa bin me wani irin rawa gwamnatin faransa take goodluck ya je france buhari ya hau ya je france me suke nema a france ingila me take yi wani taimako suke mana kuma su suna da tauraron dan adam me yasa ba sa agaza mana da wannan abubuwa muna godiya matuƙa farfesa muhammad kabir isa Ku kasance da mu a shiri na gaba domin jin gaskiyar lamari. in sha Allahu gaskiya za ta yi halinta za mu gano cewa suwaye suke assasa wannan ta'addanci da kuma suke goyon bayan shi Allah ya kuma ya taimake mu ya taimaki al'ummar ƙasar Najeriya. ya kuma kare faruwar haka a nan gaba su kuma da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu ya kyautata makwanci ya sa aljanna na firdausi ta zama makomarsu ya karɓi shahadarsu